وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدوغ وتنشاء وتنذى القعدة هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم na daga birnin Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da ashirin da uku ga watan biyar a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da uku wannan shine kasa ɗinmu na tamanin da hudu daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin alwajiz fi sunnati wal kitabil aziz na Dr. al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su sha'afa ba ba su manta ba mun yi magana akan salatul istikhara wato sallar istikhara mun yi bayanai masu muhimmanci dangane da wannan sallah mai muhimmanci muka ce na farko dai ita wannan sallah ta istikhara sallah ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta wa sahabbai a lokacin da duk suka tahi domin gudanar da wani al'amari nasu ko kuma suka yunkura domin za su gabatar da wani abu su yi wannan sallah ta istikhara domin neman zaɓin ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan shi ne abin da ya tabbata abu na biyu muka ce wannan sallah ta istikhara ba a yin sallar farilla ta zamanto madadinta ma'ana dole sai ka yi nafila raka'a biyu sannan ka karanta wannan addu'a ta istikhara din don haka ba a yin sallar farilla ta zama ita ce madadin wannan sallah ta istikhara ko ta wannan addu'a ta istikhara Sana'a abu na uku muka ce wannan salatul istikhara da addu'ar istikhara wani baya yi wa wani kamar yadda zaka ji wasu sun ce mun je gurin malam wane ya mana istihara wannan bid'a ne kuma bai tabbata a sunna ba kuma ko an yi abun ba zai yi ba abu na hudu muka ce idan an yi wannan sallah da wannan addu'a to ba wani abu da mutum zai yi mafarki ya gani cewa ga abin da yake faruwa ko ga abin da yafi karkata ko ga abin da fi alheri amma muka ce ta iya yiwuwa Allah ya maka baiwa ko ya maka wata falala wanda mu ba mu sani ba Allah na iya nuna maka wani abu a cikin mafarki cikin bayan Allah akwai waɗanda Allah na iya nuna musu abu a cikin mafarki su gani kuma ya tabbata yadda suka ganshi a mafarki na fata an fahimta amma dai baya cikin ka'idar wannan salatul istikhara da wannan addu'a ta istikhara cewa idan ka yi ta za ka ga wani abu a mafarki baya cikin ka'idar kaɗai abin malamai suka ce in har kaza din ne ya fi alheri to za ka ji zuciyarka fi karkata zuwa ga wannan abu in kwa ba alheri ba ne, to za ka ji zuciyarka tana kyamar wannan abu, tana baya baya da abu. to alama ce da take nuna wannan abun da kake ka nemi zaɓi a gurin Allah Allah bai zaɓa maka cewa shi ne alheri ba ina fata an gane bayanai da yawa sun gabata wanda babu lokacin maimaita su a ah, sai dai mutum ya nemi kasa ɗin da muka gabatar ma'ana na tamanin da uku zai samu ƙarin bayani sannan daga ciki muka ce duk abin da za ka nema ka sani cewa ya zama dalilin samunsa zai inganta maka addinin ka da rayuwarka domin a cikin addu'ar annabi yana cewa idan ka zo ka ce Allahumma in kunta ta'alamu anna hadha al-amra khairan li fi dini manzo Allah ya ce mutum ya ce ya Allah idan har ka san wannan abin alheri ne gare ni a addini na kenan duk matsayin da dan adam zai samu a rayuwa ko duk matakin da zai kai ko duk kujerar da zai samu ko duk mukami farkon abin da ya kamata wannan abin ya yi masa shine ya taimaka masa wajen inganta addininsa amma da zai taimaka mar wajen rayuwarsa ta kyau amma ya rusa masa addini ta wannan asara ce ina fata an gane Sau da haka annabi ya fara cewa khairul li dini sannan sai wa ma'ashi wa aqibatu abu. an gane ko so bayawa daidai sun gabata masu ɗimbin yawa wanda yake neman dan kusan karatun da ya wuce na sati da ya wuce kusan akan ta kaɗai muka yi shi kusan awa guda Allah ya shiryar da mu to yau za mu tahi salatul khusufi a sallar kisifewa to malam da ya tahi anan sai ce al khusufi kawai yayi shiru bai ce khusufil qamari ba bai ce khusufil shamsi ba wanda kuma kowanne daga cikin su din yana kisufewa to abin da yasa malam yace salatul khusufi yayi shiru saboda irin kalar sallar da ake in rana ta kisufe to irin wannan kalar sallar ake in wata ma ya kisufe ina fata an gane dan haka babu bukatar sai an ce salatu kusufil qamari sallar kisufewar wata sannan a sake buɗe babi a ce salatu kusufil shamsi sallar kisufewar menene rana saboda duk shakalin sallar da yanayinta da yadda ake yin ta duka guda ɗaya ne don haka aka ce salatu kusufi sai ka kaddara cewa da na ranan da na watan duka haka ake yi ina fata an fahimci magana don haka sai ce salatu kusufi sai ja baki ya yi wato sallar kisufewa ma'ana kisufewar rana da kuma kisufewar wata to sai dai tsakanin kisufewar rana da kisufewar wata akwai ɗan bambanci sai dai kuma akwai inda kuma suke haduwa. shi kisufewar rana to ya fi hatsari ina fata an gane misali da ranar akwai lokacin da aka yi wani kisufewa ni da wayona amma abin ya ɗauki shekaru da yawa fa don na ga abin nan ya haura shekara talatin ya haura shekara talatin amma na rantsi da Allah ƙarfe kusan biyu ne na rana amma wallahi idan kai haka ba za ka iya ganin tafin hannunka ba in kai haka ba za ka ga tafin hannunka ba kuma an ɗauki tsawon lokaci a cikin wannan yanayi da yawa daga cikin mutane sun tsure sun ɗauka wallahi kiyama ne ta tashi 91 ne ko 91 up to date shekara nawa kenan 30 da nawa 91 baba ibrahim na'am 22 ko 32 32 ba 22 91 ba 32 yawwa 32 yawwa 32 yawwa bayan sallan gari yi dulum yan sauran yan bana bakwai nan ba san an yi wannan abu duk wanda bai haura shekara 30 arba'in ba nan zai wahala ya san wannan abu in baka kai arba'in ba amma wallahi a wannan lokacin wallahi ba wanda hankalinsa bai tashi gari ya dulme kuma kusan kasar kai wasu ma suka ce ya shafi wasu sassa na duniya ma ba ma iya Najeriya kadai ba kaga an yi a nan Gombe an yi a ina lokaci guda kawai lokaci guda kawai rana ta shiga rashin lafiya kafin ka ankara kawai duk yadda ka san tsakiyar dare to ba ma tsakiyar dare ba domin tsakiyar dare abin zai baka za ka dan ga alamun dai akwai ɗan haske na daren to amma wallahi shi wannan duhun da ke ba duhun dare ba ne duhu ne na rashin lafiya duhu ne na fasatar ubangiji sai ya zama wallahi ko tafin hannunka ba za ka haka ka iya sa ba duhu sosai shi ba wuta komai ya rikice a lokacin to malamai suka ce bambancin kisfewar rana da na wata ki na rana ya fi hatsari na farko ya fi bayyana tsananin fushin ubangiji akan mutane dan za mu zo kan hadisi da yake nuna kan cewa shi kuma rana da wata ba wani abu bane Allah ne ya fusata da mutane yasa hakan ta faru amma hikistewar wata na farko bai cika jimawa ba idan ya faru na biyu kuma ko ya faru zai yi wahala ka gaggari ya shiga wani yanayi mai muni wanda hankalin mutane zai tashi da yawa ba ma maganar gaskiya ita ce shi fushin ubangiji ba a raina shi haka ne ko ba haka ba duk yanda Allah ya fusata da mutane to mutane kawai su shiga taifayin su wannan kawai shi ne amma dai sun ce lalle shi na rana ya fi hatsari akan na ainihin wato wata kuma ya bai ku bayyana wato tsananin fushi na ubangiji subhanahu wata'ala to kuma abin da ake nufi da kisiyar ne rana ta shiga rashin lafiya ko kuma wata ya shiga rashin lafiya ya canja daga yanayin da aka sai shi kuma ba wani abu bane yake nunawa illa kaɗai kawai Allah yana yin haka ne dan ya tsoratar da bayi cewa ba suna kan saba miki ba wai suna biyayya gare shi bane dare wa fa'idar haka shine mutane su dawo zuwa ga ubangiji su koma zuwa gare shi su dinga yin ayyukan da ya dace su bar ayyukan da ba su dace malam yace idza khasafa al-qamaru wa kusifati ash-shamsu kaga ni sai hada su guri ɗaya gaba ɗaya idan wata ya kisife ko rana ta kisife istuhibba an yunada as-salatu jami'a mustahabbi ne ladan ya zo ya hura lasifika jama'a yace ce as-salatu jami'a wannan shine kiran sallah ba kamar yadda ake kiran sallah na sallan azhar ko magriba ko me ba ko isha ba a shi ladan in ya zo ya hura ya hura ya tabbatar ka ta ɗauka sai ce as-salatu jami'a to kaji wannan kai kuma dan bana bakwai kar ka ji as-salatu jami'a ka ce to me yake faruwa a'a wannan shine abin da ke faruwa kana jin haka daga kanka ka kalli sama inda rana ne kana jin haka daga kanka ka kalli sama inda menene da daddare ne in wata ne zaka ga lalle akwai matsala to amma kamar yadda na yi ishara jiya ko wancan satin shine sai ka ga rana ta yi rashin lafiya jama'a wata ya yi rashin lafiya amma wallahi tallahi mafi yawancin mutane ma ba su san sun yi rashin lafiya saboda tsabar shagala da rafkana da mutane suka shiga har ma abin ya watsake bari za mu zo mu ji annabi idan wata ya kisufe cewa yake wala Allah Allah ne yake so ya tafi kiyama hankalin annabi tashi yake ya shiga ya fita ya kai mari ya kai gauro ya fadi ya tashi yana kuka yana zubar da hawaye saboda annabi ya fi sanin Allah wannan abun zai iya zama wallahi sanadiyar tahi kiyama ba a sani ba ba ma mu yanzu babar duniyanci ya kai duniyanci wallahi sai a yi rana ko a yi wata har su wasake amma wallahi wani bai san ma ranar ta sufe ko wata ma ya sufe ba me ke nuna mana wannan shine tsananin shagaltuwa da muka yi da duniya shine gaskiyar magana amma in ba haka ba ya kamata duk wani abu kamar yadda mawaƙi yake cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid komai da ka sani akwai ayar da take nuna wato takar Allah da kuma buwaye to yana da kyau ya zamanto kana an kare da duk wani abu wanda zai iya zama sanadiyar rugun wa duniya gaba daya don haka sai a zo a ce as-salatu jami'a to kai kuma daga ka ji haka maza ko me kake a lokacin yanzu ke ka ajiye kuma domin an shiga wani bala'in da yanzu ba ta duniyar ake yi ba ta ya za a yi a fita daga wannan halin ake da haka tuki kake yi faki ka kashe motar kana ofis ne a zebiro ya alwala ina fata an fahimta kana gida ne tashi yara a kira su a ce duk kuje ku alwala sai a zo a haɗu a masallaci to sai liman ya gabatar da sallah mai irin wani yanayi wanda za mu zo mu siffanta ta yanzu nan in Allah ya yarda sannan ya gabatar da khutba yayi wa mutane wa'azi akan cewa fa lalle Allah yana cikin kushi da mutane an gane maganar da kyau to za mu zo duk za mu bayani shine yake cewa za a kwalla kiran sallah a salatu jami'a an abdullahi bin amr qala lamma khasafat ash-shamsu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama nudiya inna salata jami'a daga abdullahi dan amru dan as ko abdullahi dan amrin qala yake cewa lamma kusifati shamsu lokacin da aka kisfe rana ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a zamanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama nudiya annabi sai sa aka kwarma kiran sallah inna salata jami'a lalle sallah ta tattaru ta haɗu da ma'ana a zo a taru a yi sallah a taho a taru a masallaci domin yin sallah na fata fahimci magana wannan shine abin da ya tabbata sai malam ya ce fa idan tama'an nasu fil masjidi fa idan tama'an nasu fil masjidi idan mutane suka taru a masallaci din salla bihimul imam raka'atayn ala nahwi ma jaa fi hadha al hadith liman zai musu salla raka'a guda biyu a bisa tsarin abin da ya zo a cikin wannan hadisin da zamu karanta yau wato sallar ba irin sallah ce da ka saba gani ko ta azahar ko ta la'asar ko sallar ashar ko sallar tarawih ko sallar witiri ko sallar shafa'i ko sallar magariba ko asuba ba a'a ba kuma sauran sallolin nafili da ka sani ake yi bayan azahar ko bayan la'asar ba a'a ita wannan sallar tana da yanayin da ake yin ta da tsarin da ake yin ta yasa bayan mun karanta hadisi za mu practicalize din sallar an gane magana da kyau za mu siffanta yadda ake sallar a aikace saboda kar ka zo liman yana jan sallah ku ta saba wa ni ya tafi ku kai ta dawo ni ya dawo kai ta tafi ku saboda baka iya yadda ake to saboda haka yace za ka liman zai ja mutane sallah haka a ji a bisa tsarin yanayin wannan hadisin ne an aisha ta qalat خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الأخيرة وآخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانزلت الشمس قبل أن ينصرف. أن قال مكان malam ya ce zai karanta zai yi wannan a farin wannan hadisi sai ce daga nana aisha Allah ya kara wa nan aisha yarda ya haɗa mu da ita a jannatul firdaus take cewa kasafat shamsu fi hayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rana ta kisfe a azamanin rayuwar annabi Muhammad fakara kharaja ila masjid annabi sai ya fito zuwa masallaci kaga wannan sai nuna masallaci za a go a haɗu kenan ko fasaffan nasu wara'ahu mutane suka yi sahu a bayan manzan Allah sai ka ce irin sahun su ne na sallah da aka sai fatabbara annabi sai ya ce Allahu akbar sai nuna wannan kamar sallah ce fi da ba a mata iqama kawai zai ce Allahu akbar liman zai kabbara ne kawai فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi a mai tsananin tsayi ma'ana ya karanta doguwar sura ko kuma dogayen shafuka ko shafuka da yawa na alƙur'ani ya karanta thumma makabbara wato wannan sai ka kaddara bayan ya yi fatiha kenan ko sai ka kaddara bayan ya yi fatiha thumma makabbara da ya gaba fatiha yi karatu mai tsayi sai ya yi kabbara Allahu akbar faraka'a sai annabi ya yi an tsawilan ruku'u mai tsayi saboda sallah ce ta an kusa ta Allah ana rarrakin Allah gaba don haka dole kowa ya haƙuri a tsawaita karatu yanzu ba ta duniya ake ba ana so Allah ya yafe mutane dole kuma ya haƙuri a tsawaita ruku'u a yi ta tasbihi a cikin ruku'u a yi ta tuba wurin Allah a yi ta istighfari a cikin a jima a cikin wannan ruku'u kar a ɗago da wuri an gane ku thumma qala sami Allahu liman hamidahu sannan da ya ruku ya jima a rukuku sai ya dago yace sami Allahu liman hamidahu fa qama annabi sai ya tsaya wa lam yasjud sai bai tafi mai ba sujuda annabi sai ya sake tsayawa wa qara'a qira'atan tawilatan sannan sai annabi ya sake gausawa ya ci gaba da kira an gane makarbi Sannan ta yi kama da salatun tasbihi amma suna da bambanci an gane magana da kyau yawa don haka sai ci gaba da kuma kira'a ya karanta fatiha ya kuma ƙara ɗauko sura ko shafukan alqur'ani ya ci gaba kira'atan tsawilatan ya yi kira'a mai tsayi amma ni ya adana min alqira'ati kula sai dai ba ta kai tsayin kira'ar da ya a raka'a ta ne ba ta farko ba kun gane magana da kyau misali idan a ainihin wato raka'ar farko ya karanta idan za a kan munafiquna to sai kuma a raka'a ta biyu ya karanta wa shamsu wa duha ko ya karanta wal idza yaghsha ko sabbi isma rabbika ala wanda dai ba ta kai waccan tsayi ba sai a karanta wannan an gane magana da ke shine yace wa iya wannan qira'ar da yi adna min al-qira'ati al-ula ba ta kai qira'ar farko sai ba thumma kabbara sannan sai sake yin kabbara wa raka'a ruku'an tawilan sai sake yin kuma menene kuma ruku'un menene ne me tsayi na fata an fahimta thumma qara eh, menene wa huwa ajna min ar-ruku'il awwal amma bai kai ruku'un farko ne ba tsayi ne ba ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد sannan manzon Allah ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd thumma sajada daga nan ne annabi kuma sai da ne sujada sai malam yace ko ko marwaye yace thumma qala kar raka'atil akhira mithla dhalika to anan kubura thumma qala dinna ai bi ma'ana thumma fa'ala sannan sai ya aikata a raka'a ta biyu irin abin da ya aikata a raka'ar farko kun gane magana da kyau Mana da ya ɗago daga sujuda juda, ya yi kira'a, ya ɗago daga rukuku sai ci gaba da menene kira'a? da ya kira'a sai sake yin rukuku ko sai sake abubuwa daga rukuku sannan sai tafi menene kuma shine kuma kara sannan ya aikata bil raka'atil akhira a raka'a ta karhe misla zalika watan kwatin abin da ya aikata a raka'a sai marawaici yace fastakmala arba'a raka'atin ba karkashin wannan in ka lura annabi sai ya kammala raka'o'i guda hudu fi arba'i sajadatin amma da sujjada guda nawa guda hudu guda hudu ya kammala rakawa'i guda hudu da sujjada guda nawa guda hudu wanda inda za a bi tsarin sallolin gaba daya to da idan raka'a hudu ne sai dai sujjada ta zama guda nawa guda takwas magana ku gani yawwa ina ga masu da rafiya yasa na ce dole da ake fatika an gaya kowace raka'a ɗaya su duda nawa take da ke biyu raka'a biyu sujuda tana da nawa hudu raka'a hudu kenan sujuda nawa takwas jama'a haka ne ko ba haka ba to amma in kuka lura ai da yi kira'ar farko kan ku ji maganar da zan faɗa yanzu da kafara ya yi kira'ar Fatiha ya karanta sura sai ne sai tsago daga ruku sai sake karanta menene Fatiha da sura sai ya sake yin menene sai ya da daga rukuku sannan sai ya ɗago menene amma a zahiri wannan raka a ɗaya ne ko a biyu raka'a biyu kaga da ya sujjada ya ɗago ya zauna ya sake wa ya sujjada ya ɗago sai ya sake miƙewa haka ne kaga yayi a biyu da sujjada kwaya nawa kwaya biyu kaga ne malamu yawwa to da ya ƙara yin raka'o'i irin waɗannan da na faɗa yanzu sai musu sujuda su ma guda nawa kaga raka'a biyu da su duda kwaya biyu wancan ma raka'a biyu da su duda kwaya nawa ya zama raka'a kuma da duda kwaya hudu amma duk kowa ya kwantar da hankalinsa bari mu dinga ganin hadisi zan ta iya zan gwada abu kuma gwajin ma da zai ba ba taɓa yin irinsa ba ma mu ne za su zo za mu samu mutum goma su sabo a bayana masu kyamara za su ɗana zan yi sallar ba magana ba komai kawai zan yi ta yadda ake yin ta kawai ka kalle ni da kira'a da sujuda da ruku'u da komai har karshen ta in Allah ya abin da zamu yi to shi ne sai ce yace fastakmala arba'a ce, manzon Allah sai kammala ra'o'i guda hudu fi arba'i sajadatin amma da sujuda kwaya hudu ne kuma sujuda kwaya takwas sai na wanjalati shamsu kafin annabi ya idar sai ga rana ta washe kabla an yan sarrafa tun kafin ma annabi ya sallame daga sallar saboda addu'ar manzon Allah Allah ya karba addu'ar sahabbai Allah ya karba ina fata an gani wannan dalilin ya sa wasu daga cikin sahabbai suke cewa su sahabbai sun ga abubuwan ban mamaki da ban sha'awa wani irin wanda mu ba mu gani ba kamar hadisin wancan mutumin da ya zo ya ce Allah komai ya tsaya al'amura sun rikice ba ruwan sama wallahi Allah ayi addu'a annabi yana minbar yana hukuma sai zai da kurwa yace Allahumma ajibna Allahumma ajibna Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allahumma abinna Allahumma ajibna Allah ka shayar da mu yayi ta addu'a ne da ya gama yana cikin addu'a ya ce sai ruwa ya barke kawai ce wallahi da ruwa ya barke har aka idan da sallar ruwa bai tsaya muka jira a masallaci ko ruwa zai tsaya ce amma ina aka muka haƙura muka fito a cikin ruwa muka shiga gidajen ya ce to abin da ya bamu mamaki shine ruwa kuma bai tsaya ba har san da safi ya dawo kullum juma'a ake farka ruwa jama'a har wata juma'a kaga an faro aiki A <laughs> gane magana da kyau aka dawo juma'a mai zuwa cikin ruwa duk gari ya jike komai ya jike ma aka ce sai ga ko dai wannan mutumin ko kuma wani mutum daban ya rasu ya rasulullahi gari ya tsaya har ina kuma ba ruwa gari ya tsaya ruwa ma zo gari ya tsaya na fata fahimta ya ce ya rasulullahi gari ya tsaya hanyoyi sun katse ba abinci ba fita kasuwa gonaki duk sun shi gaba daya annabi a yi mana addu'a Allah ya ɗauke ruwan nan haka amma in an tashi a kai mana inda muke bukata jeji da guraren da ba su samu ba a kai mana da annabi ya sake daga hannu yana kan mimbar yace Allahumma ala al-aqad والزراب وبقول الأودية اللهم حوالينا ولا علينا zala yake Allah akai kai shi wannan cikin kwalolita a kai shi dai a kai shi gurin da shuka take bukata an gane ko Allah a gefen mu ba a kan mu ba ma'ana a kai shi bayan gari mu nan cikin gari ya wadace wallahi mara wai sai dai da kan nan cilan aya ba wai ruwan ya rinka ɗaukewa a hankali a hankali a hankali a hankali har yanzu zama yanki hankali da kansa ba ya ce yadda ka san cire wani abu kat ruwan ya yanki ko ɗugo ne ba a ƙara ganin yasa ba kun san su akwai wani ruwa da za ka ga Allah ya yi sai ya ba ka mamaki ma Allah ne amma abu sai ya burge ka za ka ji wani ya tsinke sha ta tsinke ana yin wannan ruwan a ana yi to kamar ka kwatanta kamar haka ya ba, yawa ka shi ko irin yayyafin nan ba za ka dena shiga ba nake to wallahi haka ruwa ya yanke kat mana ko dubo bai ƙara sauka ba saboda haka wannan ke da haka yace wanzalatu shamsu sai ga rana ta yaye ta wattake kabla an yi sallah su kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya idan da ainihin wato sallah to kafin mu je magana ta gaba jama'a bari ku kwatanta sallan nan Na a aikace na na okay wannan rukuni na farko eh na ga sami allah liman hamida eh nan kuma da kin kuma sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd yanayin ruwaya eh yanayin ruwaya baba Ibrahim ya tambaya tambaya kuma muhimmanci a rukun farko aka ce ya ce sami Allahu liman hamida amma can gaba in ka rukuku na biyu za ka ga an ce ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamd an gane maganar ta ku magana ce ta waya da ta amma duka sami Allahu liman ko ana ƙara rabbana lakal hamd a kai ina fata an gane wallahu a'lam dan haka da kai to jama'a ku ita mana ku gyara mana yau ba mu ta shi ne kuma za a samu a biyan mu za mu kada ayyukan cikin gwadawa ne so malam yusuf ku taso abai bayan ku eh. eh ba da tori eh ba bayanin da ya kamata mu ƙara yi eh, eh mutum goma ina son kamar akalla mutum goma Ta wasu malam usman haka yayi to shikenan to ba damuwa to ku koma saboda yanayin kyamaran kada a kada ya abun nan wannan abin ya cire eh mara hula ya sa hula ya kure ne to to bismillah dan matso dan ba Ibrahim kudan yi baka wannan matsa kujera dan yawa to kai dan matso mala yakubu ko yayi ma a haka kai to shikenan to kamar yadda na faɗa ita wannan sallar da yanzu zamu ita ce salatul khusufi in an ce khusufi ana nufin khusufil qamari ko khusufi shamsi ta bambanta da sauran salloli da aka sani amma yanzu zan in na fara ta to ba magana kawai kowa ya kalli yadda za ta kasance yadda ka ganta nan to duk ranar da aka yi kisfewar rana ko wata sai ka zo masallaci to haka za ka yi ta limamin ka haka zai kai ma ka bi ki kawai a haka saboda kar a zo ana yi shi ya tafi ruku'u kai ka dago kai ka tafi ruku'u shi ya dago sannan tun da gwaji ne ni ma in na bata zan saki ina fata an fahimta dan ta itun da ba kullun ake yi ba wala Allah ba ba taba yi ba to kaga zai iya yi wa ana cikin yini ma sai in bace so in na bace zan sake ta sai a sallame kawai tunda gwaji ake yi insha Allah kuma sannan muka ce kamar sallar nafila ne babu wani abun nan sannan idan nayi kira'a aka ce nace amin kuma ku ce amin ina kaiwa wala dalila ku ce amin ina fata an gane a saurara da Allah a nutsu da Allah ku yi haƙuri da ruwan nan ku saurara abin da zami za ku sha ruwa ai eh dawo da hidda Allah ayi haƙuri da Allah hankalin kowa ya dawo nan yawa sha anan sai an gama tukunna Allahu akbar Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir rahim Maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون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 ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني wa in hum illa yazunnun فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن نتخ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين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 الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة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

to jama'a an dai fahimci abin ko to ƙarin bayanin da zan yi kafin mu ɗora a hadisan gaba shine idan kuka lura a raka'ar farko na ok a sauke sai an jima kaɗan idan kuka lura a raka'an farko kaga mun tsawaita ƙira'a a raka'a ta biyu muka gajarta sai dai yanzu malam salihu ya mu wani tambihi cewa wailul kulli da muka karanta a raka'ar ƙarshe da ita ya kamata mu karanta a raka'a biyun raka'ar farko eh saboda ita ta fi waccan ratsayi to da ita ya kamata mu karanta to amma ala ayyi halin dama abin da muke so mu fahimta shine raka'a ta farko ta fi tsayi akan raka'a ta biyu to haka in ka sake dagowa a raka'a ta gaba kuma raka'a ta uku ta fi tsayi akan raka'a ta nawa ta hudu sannan idan kuka lura za ku ga a ruku'un da ne a farko a raka'ar farko ya dan fi tsayi na dan jima kaɗan kan ruku'un da ne a me raka'a ta biyu to wannan shine shi liman shine mai kula da waɗannan abubuwan shi zai tsawaita a raka'a ruku'un farko sai ya gadarta a ruku'u na biyu haka a in yazo ya karanta ya tsawaita sannan a inda muka samu matsala shine batan da ne a cikin suratul baqara wannan ayar wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda qul attakhadhtum indallahi ahadan falan yukhlifa Allahu ahada am taquluna ala Allahi ma la ta'lamuna ita ya kamata mu kawo sai na kawo wa qalu takadha Allahu wa qalu lan jannata illa man kana hudan aw nasara to shine inda muka bata to amma shi bata a qira'a baya bata sallah ina fata an fahimta wallahu ta'ala a'lamu so wannan shine practical din yadda ake salatul kusufi jama'a da haka in har matsala ta samu wata ko matsala ta samu rana aka yi assalatu jami'a a masallacin anguwarku to in aka ce ma wuce ka ja musalla sallah an ganka kamar ustazu hakan nan ka ce ba komai ai mu ɗaliban masallacin mu yace ne bismillah ayi sahu kawai an gane magana da kyau ko yadda aka yi dinnan ko iya wannan kai wallahi ta wadatar in kuma Allah ya sa kai hafizi ne kawai ka danno kira'a ka ma kafin ka fara ka je ka ce to fa yadda tsarin yake annabi fa yana tsawaita kira'a dan kan na zo na fara karatu ku zo ku ta min gyaran murya am am ana so a yi ruku sannan an yi ruku'u ma jimawa za a yi ka yi wa mutane bayani su fahimta ina fata an gane yauwa da kuma yanayin sallar ga yanayin ta sai ka dan yi wa mutane darasi kaɗan saboda in ba ka dan musu darasi an ɗan fahimta ba wani zai yi ruku'u kai kuma ka dago kaga yanzu lokacin da muka yi ruku'u na farko mun dago kawai sai wani ya ji ka barke da kira'a wani he ma fara ma tasbihi ce subhanallahi ruku'u sujuda za a tafi bai san dawan garin ba an gane maganar da kyau ko to sai ka dan yi wa mutane darasi su fahimta a gurguje sannan sai ka sai ka sai ka ci gaba kawai insha Allah eh yawa ai san da yawa za a ji a ce to wannan kuma wata irin sallah ce yau <laughs> yauwa na yi iftira shi malayin su Allah ya saka mana alheri daga ƙarshe kun san zaman sallah mun karanta cewa idan sallah mai raka'a hudu ne to in kai raka'a biyu kai tahiya za ka yi zaman tahiya za ka yi zaman menene a'a zaman farko za ka yi wanne zama ne a'a za ka yi tawarruk ne tawarruk shine zaman ka lankwashe wannan kafar ka zauna a kanta wannan kuma ka tokare ta idan kuma ka zo raka'a ta hudu shi kuma zaman iftirash shine wannan kafar ta hagu ka soko ta karkashin ta me ta dama sai ka zauna a gefen duwawunka na hagu nan to malam Yusuf ahe ya lura to tunda mun yi zama na farko da tawarruk to zaman karhe sai mu zaman menene iftirash wannan yana da kyau mutum ya dinga lura da irin wannan alama ce da take nuna mutum yana lura da me ake karantarwa Allah ya sa mu dace to madalla to sai al khutbatu ba'da salati to ita wannan sallah a ana mata huduba amma ita kuma bayan an yi sallah dan haka da ita da sallar idi hukuncin su ɗaya ne amma ta saba da sallar juma'a sallar juma'a sai an yi khutba sannan ake me ake sallah na okay mu batta ko lokaci ya abin nan ko to shikenan malam sun ba da shawara cewa gabar tana da tsayi kuma gaskiya haka ne tana da tsayi sosai dan haka mu batta sati mai zuwa in muka zo sai mu tashi al khutbatu ba'da sala yadda ake khutba bayan an yi sallar dan haka limamin da zai ja sallar kasafatul kusufi ya zamanto ya iya huɗuba, zai iya yin huɗuba. amma idan misali an rasa to sai a samu wanda ko da Hausa ne sai ya yi hutubar babu matsala insha Allah eh sosai ma kuwa eh bayan yanzu yanzu sati mai zuwa in mun zo ita ba sai an hau minbari ba ita da sallar da ita da <laughs> da da ita da sallar idi ba a hawa musu minbari yanzu hatta hatta hatta hatta hatta hawa hawa minbari da ake a sallar a hudubar sallar idi bid'a ne wallahi sunna hine liman ya tsaya ba sai ya hawa minbari ba a sallar idi eh a ƙasa ya tsaya a ƙasa amma sallar juma'a ita ne ake hawa mata mimbari to don haka ita ma wannan ba a hawa mata menene mimbari abin da ya kamata shine liman ya tsaya a tsaye so sati mai zuwa za mu yi wannan har tikar ɗin hudubar ma sai mun yi ita ma insha Allah eh amma hudu ba ka ai gidanmu ne in Allah ya eh nan kan gidanmu ne dama <laughs> insha Allah eh tahaddathan bi ni'matillahi la fakara to jama'a zamu dakata anan akwai tambaya bismillah wa alaikumus salam ta wata ba haka ake ta wata ma yadda aka yi wannan ta rana haka ake ta wata ma ƙwarai da gaske eh jazakumullahu khairan duka karatun a bayyane yawwa duka karatun a bayyane ne ko da rana ko da daddare inda rana ne kisufewar rana ya samu da a fili za a yi karatun ba a ɓoye ba haka inda daddare ne wata ya kisufe a fili za a yi karatun ba a me ba ba a ɓoye ba wannan ma tambaya ne mai muhimmanci an gane ko saboda ana so cikin karatun liman yayi wa mutane wa'azi an gane kuma jama'a ana musu wa'azi ne in suna saurara don haka a samu surori ko ayoyin da suke faɗakarwa dangane da abubuwan da mutane suke aikata marasa kyau sai liman ya jawo su wannan kawai don gwaji ne shi yasa an gane ko na'am akwai wata tambaya eh su ɗauka cewa yamma ake kallo Allah ya albarka eh masu kallo kar su ga kamar mun kalli yamma su dauka ita sallar yamma ake kallo a ah, gabar ake kallo <laughs> kawai gwaji ne muka yi eh ma ala abdul qadir alaikum salam. na'am eh a'a wannan dai hadisan raka'a hudu suka ce eh fastakmala arba'a raka'atin fi arba'i sajadatin. eh kwarai da gaske Allah ya sa mu dace eh to za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuman harshe ko karancin ilimi Allah ya